amma ba'ad, 'Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna gode wa Allah ta'ala muna neman taimakon Allah muna neman gafarar Allah subhanahu wa ta'ala muna neman Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu lalle wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi wanda ya bata babu mai shiryar da shi sai Allah subhanahu ta'ala. ina mai shaidawa babu abun bauta da cancanta sai Allah subhanahu ta'ala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya ina mai shaidawa cewa annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzon shi ne a dukkanin godiya ta tabbata ga Allah wanda a cikin tsarin shi da ƙaddarawar shi ya ainihin ƙaddara haɗuwarmu a wannan majalisi na ainihin babban shehin malami a shehu doktor al'allama hafizahullahu ta'ala a doktor imam idris Allah ta'ala ya kare shi Allah ta'ala ya tsare shi Allah ta'ala ya ainihin dawo mana da shi cikin ainihin iyalansa da ɗalibansa da masoyansa salin alin lafiya Allah ta'ala ya ainihin mayar da dukkanin wani kaidi da dukkanin wani makirci da dukkanin wani sharri ga dukkanin masu ƙuƙƙulla shi mutane ne ko aljanu na kusa ne ko na ɓoye na bayyana ne masu ƙarfi ne ko masu mulki ne ko masu faɗa a ji? ya Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka kaman yadda ka kare annabi Nuhu alaihi salatu wassalam Allah ka kare Dr. Imam Idris ya Allah subhanahu wa ta'ala kaman yadda ka kare annabi Nuhu ka tsiratar da shi a cikin jirgin ruwa a yayin da ka halakar da sauran ya Allah ka tsiratar da wannan malami namu ya ubangiji ta'ala kamar yadda ka tsiratar da annabi Ibrahim daga ainihin wutar da mushirikai suka jefa shi a cikinta kamar yadda ita ta zama wato sanyi mai aminci ya Allah ka ainihin tsiratar da wannan babban malami namu kamar yadda gidan kurkuku ya zama mai wurin aminci da salama kamar yadda kama yadda wuta ta zama ma annabi Ibrahim aminci da salama ya ubangiji muna roƙonka kamar yadda ka tsiratar da annabi Musa alaihi salatu wassalam daga sharrin fir'auna ka hayar da shi kogi ya ubangiji ka dilmiyar da fir'auna da hamana da ƙaruna ya ubangiji ka dilmiyar ka halakar ka ainihin yi maganin masu mulkin kama karya ya ubangiji ka kwace mulkin ya Allah ya ubangiji in ka kwace mulkin ya ubangiji ka sa su su ma su zaman kurkuku su zaman gidan yara amma a wulakance ba a mutunce ba irin yadda malam yake a mutunce ko shakka babu wannan shine lokaci na farko da na taba zuwa wannan majalisi zan gabatar da nasiha malam baya ina jin babu ƙarfi sosai a tattare da ni da karsashi domin tun jiya aka yi ƙoƙarin na zo na gabatar amma gaskiya na kasa saboda wasu dalilai da yawa da wasu 'yan uwa ba su gane ba so ala ya ta halin kar su ga kaman ko wani abu ne daban shi yasa a yau din muka ce bari a gabatar da nasiha amma a takaice insha Allah ta'ala ban ma yi zaton za a kafa na'urar ɗauka ba nasiha ce za mu gabatar da ita a farko a karan kaina sannan kuma ga zuwa 'yan uwa da suke saurare na da kuma duk wanda za su saurare mu ta kafafen yada bayanai na zamani a wannan majalisi na addoktor Imam Idris Abdulaziz hafizahullahu ta'ala wa ra'a a kuma wannan rana ta ake nan wato mun shiga dare na Ashura ko to Allah ta'ala ya karbi ibadu na ainihin azumi da ainihin sauran ibadoji da musulmi suka gabatar a wannan ainihin ranaku ko shakka babu Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alƙur'ani alƙur'ani mai girma alƙur'ani mai tsarki alƙur'ani zancen Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake kunshe da bayanai game da aƙida ta annabawa da manzanni wanda yake kunshe da bayanai game da ainihin hukunce-hukunce wanda yake kunshe da bayanai da dukkanin wani ainihin shiryar wato shirya da ainihin wato al'umma suke bukata lalle akwai shi a cikin alkur'ani a cikin littafin Allah musamman a irin waɗannan zamunna da muke ciki na fitintunu al'umma suna buƙatar su ainihin ƙara yawaita karanta alkur'ani mai girma domin dukkanin wata mafita tana cikinsa lallai mu sani dukkanin mafita ta wata fitina da muke fama da ita a cikin waɗannan zamunna na fitintunu to tabbas ko shakka babu mafitar waɗannan fitintunu ɗin suna cikin me yana cikin alƙur'ani mai tsarki an gane wannan da kyau saboda haka lalle al'umma wajibi ne mu ainihin dukufa wajen karanta alƙur'ani mai girma wajen wato hasaso ma'anoni da ke cikin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara Allah ta'ala yana faɗa mana cewa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Alƙur'ani cikin suratul baqara yana gaya mana cewa la ikraha fid din qad tabayyana rushdu min al faman yakfur bitagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa lam fisama laha Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa addinin Allah addini na musulunci ba wani wanda ake tilastawa cewa dole da ƙarfin tsiya sai ya zo yayi amma inna ma abinda Allah subhanahu wata'ala yake yi shine ya aiko annabawa da manzanni su zo su bayyana meye addinin tare da hujjoji waɗanda suke bayyanannu har ɓata ya bayyana ya ware kanshi daga cikin shirya, ƙatta bayyana rushdu min alghai annabawa da manzanni da masu da'awa su zo su yi bayani filla filla daki daki su tantance su bambance tsakanin shirka da tauhidi tsakanin imani da kafirci tsakanin sunna da bid'a su yi bayani su fito da miƙaƙƙiyar hanya wadda take mai haske wadda babu karkata a cikinta domin al'umma su fahimta su gane saboda haka qad bayyana rushdu min gai haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗi cewa lallai ar-rushdu shiriya bata cakuɗa da ɓata ba annabawa sun yi bayani filla filla kaza shine shiriya kaza shine bata kaza shine sunna kaza shine bid'a kaza shine imani kaza shine kafirci wannan shine tauhidi wannan shine shirka saboda haka katta bayyana rushdu min al-ghay kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa taraktukum ala an-nahjati al-bayda kana hariha la yazigu anha illa halik manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce mu al'ummarsa ya bar mu akan miƙaƙƙiyar hanya wadda take faraƙar wadda babu sirki na duhu a cikinta domin me da daranta da yininta ma duk ɗaya ne kamar yadda ka ga rana take da haske to haka daren wannan hanyar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma haske ne babu bambanci lailiha ka saboda haka tunda duka haske ne babu duhu babu gargada babu kwari to ba wanda zai bata sai wanda Allah ya rubuta dama shi batacce ne shine la yazigu anha illa halik babu duhu balle ka ce ai kai baka ga haske ba duhu ne ya batar da kai babu rami ko kwari balle ka ce ai ka fada rami baka lura ba a'a lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik saboda haka katta bayyana rushdu min al-ghay sai Allah ta'ala ya ce faman yakfur bi tagut wa yu'min billah duk wanda ya kafirce wa dagutu duk wani abin da ake bautawa koma bayan Allah da yaddarsa sawa'un mutane ne da sunan waliyai ko da sunan kudubai ko da sunan ainihin salihan bayi ko aljanu ne ko duwatsu ne ko son zuciya ne ko wasu masu sarauta ne ko wasu masu mulki ake bauta mawa koma da bayan Allah da yaddarsu ba su hana ba sun zama ɗagutu daga ɗuguyan waɗanda aka wuce gona da iri wurin ɗauko haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala a basu koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ce duk wanda ya kafirce ma dagutu wa yu'min billah yayi imani da Allah subhanahu wa ta'ala yayi imani da Allah ta'ala ma'ana yayi imani da uluhiyar Allah cewa babu abun bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ainihin wato bautarsa da sunayensa da siffofinsa ba a neman taimakon kowa sai Allah ba a roƙon kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala cikin abubuwan da Allah ta'ala shi kaɗai yake iya biyan bukata ba a neman agajin kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya kaɗaita Allah a cikin uluhiyar shi da rububiyarsa da al'asma wa sifat da kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala cikin dukkanin abin da Allah shi kaɗai yake ɓanta da shi tabbatarwa da Allah tauhidi kore masa dukkanin wani nau'i na shirka da rukunnan tauhidi gaba ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya ce duk wanda ya kafirce wa ɗagutu wa yu'min billah yayi imani da Allah sai Allah ta'ala ya ce faqadistamsaka bil urwatil wuthqa haƙiƙa yayi riƙo da igiyan nan wadda take bata tsinkewa tifkakkiya mai ƙarfi wanda lamfi sama laha hadithi sai ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama) hadisin ah, abu umama albahili radiyallahu ta'ala Anu, wanda al'imamu ahmad da al'imamu al-hakim da al'imamu al-baihaqi suka fitar cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama) yake cewa layun qadanna ural islami urwatan urwa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa bayan alqurunul mufaddala sun wuce kamar yadda yace khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum a wata ruwayar yace thumma yaji'u aqwamun a wata ruwayar kuma a inna ba'dakum aqwamun yashhaduna wa la yustashhadun wa yakhununa wa la yu'tamanun manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka tambaye shi a wata ruwayar an tambaye shi suwaye ne wace al'umma ce mafiya alkhairi sai ce karnin da na rayu a cikin sani da sahabbaina sai waɗanda suka biyo bayansu sai wanda suka biyo bayansu sai wanda suka biyo bayansu a ciki maruwaicin ɗaya daga cikin maruwaita yake cewa bai sani ba Manzan Allah sallallahu karni uku ya ambata a bayan ƙarnin shi ko kuma karnoni guda biyu a wata riwayar Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa thumma alladhina ala al-athar thumma alladhina ala sai waɗanda suka rike sunnata waɗanda suka rike sunnata sai yayi shiru bai ambaci sauran ba saboda haka Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace bayan waɗannan karnonin al mufaddala sun wuce to la yunqadanna ural islami urwatan urwa igiyan nan ta musulunci da manzon Allah da Allah subhanahu wataala ya ce me wanda ya riko da ita faman yakfur bi taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al wuthqa ko to wannan al urwati al wuthqa din manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin wannan hadisin na Abu Umama al-Bahili yake cewa manzo Allah yake cewa za a dinga kwance wannan igiyar al'urwatul wufqa dinnan za a dinga kwance ta ana warware ta wato ana warware musulunci in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace urwatan urwa duk wani rukuni da ka sani daga cikin rukunnan musulunci duk wata shari'a daga sani daga cikin shari'o'in musulunci ko kuma wata khasla ko wata sha'ira daga cikin sha'airul islam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa zamani zai dinga tahowa za a dinga rusa wannan rukunnan na musulunci ana warware igiyar musulunci da annabawa suka tifka suka dora mutane akai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yake cewa fa awwaluhunna naqadan al-hukm rukuni na farko ko kuma tubali na farko daga cikin tubulla na musulunci wanda za a fara warwarewa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sai ce al ma ma'ana al ai al bi gairima, anzalallah. abu na farko da al'umma za su fara watsi da shi shine hukunci ba da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ba kai ƙara zuwa ga me zuwa ga wani wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ba zuwa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba mayar da shari'a ta koma zuwa ga wata shari'ar da ba ta Allah subhanahu wa ta'ala ba saboda haka masu hukunci da alƙalai da lauyoyi da waye ake kiransu da shugabanni da al'umma gaba ɗaya za a koma ana hukunci ba da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ba ba da alƙur'ani ba ba da sunan manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wannan shine abu na farko shine tubali na farko shine shishike na musulunci na farko da ainihin al'umma za ta fara yin watsi da shi al'umma za ta fara rusawa zai zama za a ke kai kuka da ƙara ba ga Allah subhanahu wa ta'ala ba ba ga shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala ba za a zo lokacin da musulmi za su kwammace ma su kai shari'a ko ƙara zuwa ga wata shari'a ko ta kafirai ko ta turawa ko ta wasu waɗanda suke ba masu aƙida ta musulunci ba domin suna ganin ma a nan ne za a fi yi musu adalci za a wayi gari alƙalan da ake dogara da su a matsayin cewa su ne za su yi hukunci na Allah ko ƙilan ana kiran kotunansu da cewa ma kotuna na shari'ar musulunci za a kawo lokacin da za su koma suna hukunci da son zuciya suna hukunci da abin da wasu 'yan siyasa suke so su yi hukunci da shi suna hukunci da abin da su ko su ta ɗora su a kai kuma ana kiran shari'arsu da cewa shari'a ta musulunci wannan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana daga cikin mu'ujiza tashi ya tabbatar a cikin wannan hadithi ingantacce wanda Nasiruddin Albani rahmatullahi ta'ala alaihi ya a wannan hadithi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa awwaluhunna naqadan al saboda haka yanzu zaka ɗauki ƙararka ka kai zuwa ga kotun da ake kira da cewa kotu ce ta shari'ar musulunci kana neman a maka adalci kana neman a karɓar maka wani haƙƙinka sai a haɗa baki da alƙalin da rijistaran da prosecutor ɗin da lauyan a cuce ka idan kuma kai magana sai a ce kakka ɗauki doka a hannunka kar ka ɗauki doka a hannunka a ina za ka ɗauke ta ka kai a hannun azzalumai wannan abu ne wanda ya tabbata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗi cewa zai faru jama'a daga sanda hukunci ya lalace a lokacin mai zalunci zai mai zai watsa a cikin al'umma saboda haka sai a zalunce ka da ka je ka kai gaba ma to gwanda kawai kai Allah ya isa ka ce in an je kotun Allah a karɓan maka haƙƙinka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa akhiruhunna naqadan as-salah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace abu na ƙarshe kuma da shi kadai zai rage wa musulmi bayan da an rusa sauran shika-shikan musulunci an rusa hukunci da abin da Allah ya saukar an rusa ainihin sauran rukunnan musulunci da sha'airul islam mutane sun koma suna rayuwa a bisa shari'a ta san zuciyarsu suna rayuwa a bisa dokoki na shedan dokoki na turawa dokoki na shugabannin kama karya da constitution na karya to daga sanda wannan ya lalace ko to komai ma zai lalace babu wani abin da zai kyau domin duk sanda aka ce ana rayuwa a turba ba bisa ta adalci ba to babu wani saboda haka a gidanka kai ma ba za ka yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba tsakaninka da iyalanka tsakaninka da 'ya'yanka a yanzu akwai ƙasashen da ma ɗanka kawai in ya ga ka takura mai kawai zai je kai ƙarar ka wurin 'yan sanda a zuwa kama ka ko matarka so da haka a gidanku gidanka ba za ka iya hukunci da abin da Allah ya saukar ba a ofis ɗinku ba za a yi maka hukunci da abin da Allah ya saukar ba a wurin kasuwancinka ba za a yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba kana cewa ƙalar Allah ƙalar rasuluhu sai a ce maka aina qawlu fulan to mun ji ƙalar Allah ƙalar rasuluhu to wani kuma da yace kaza ba baka ji malam wani ya ce kaza ba so da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abu na ƙarshe da zai zo ya rage wa musulmi a matsayin ibada a matsayin wata sha'ira daga cikin sha'irul islam shine mai asala, sallah har za a wayi gari ma mutane su ɗauka babu wata shari'a ko babu wata ibada ma a cikin musulunci in ba sallah ba Sau da haka daga musulmi ya shigo cikin masallaci ya yi sallah yadda ya ga dama irin ta manzan Allah ce ko ba irin ta manzan Allah ba sallallahu alaihi to yana fita daga masallaci shikenan yana ganin cewa ya gama addini saboda haka a iya nan ne zai bi Allah amma a cikin mu'amalarsa babu shari'ar musulunci a cikin kasuwancin shi babu shari'ar musulunci a cikin zamantakewa shi da iyalin shi babu bin dokokin Allah hmm? a cikin mu'amalar shi da makocinsa babu bin dokokin Allah a dukkanin rayuwarsa a siyasar shi ko a kasuwancin shi ko a me in kai magana ma zai ce maka mu nan ba shari'ar musulunci muke a nan ba mu za ka gaya wa Allah a nan to za a zo a wayi gari ma sallan ma musulmi za su zo su manta ta kamar yadda ya tabbata hadisin Huzaifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a zo sallan ma mutane ba su iya ba babu abin da zai rage a bakunan mutane sai me sai kalmar shahada la ilaha illallah in ka ce la ilaha illallah shikenan kai ne ustazu kai ne shehin malami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lokaci na nan zuwa saboda haka daga sanda wannan yanayin ya fara kasancewa musulmi suka tsinci kansu a ciki saboda aka fituntunu za su yawaita kamar yadda Allah subhanahu Ta'ala ya tabbatar a cikin alkur'ani cewa mai a hasiban nasu an yi turaku an ya kulu amanna wa hum la yuftanun shin mutane suna tunanin daga sun ce kawai su mu'mine ne sun yi imani shikenan sai Allah ya kyale su kawai su ta ganin mafita da ci gaba wa hum la yuftanun Allah ba zai jarabce su ba wani gurin Allah ce la wunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira Allah ta'ala ya ce wallahi sai an jarrabe ku a karan kawunanku a cikin dukiyarku sai kunnuwanku sun dinga jin cutarwa mai yawa daga kafirai daga mushrikai daga makiya Allah matukar kun tsaya akan gaskiya haka Allah ya jarabci annabawa haka Allah ya jarabci mabiya annabawa su ne masu da'awa al'ulama'u warasatul anbiya malamai su ne magada annabawa kuma ba suna gadar annabawa ne kadai a ilimin ba an gane ko ko a yawan mabiya a'a suna gadar su a cikin ilimi suna gadar su kuma a cikin jarabawoyi da Allah ta'ala yake jarabta su saboda haka tunda Allah ya jarabci annabawa da jarabawoyi daban-daban to haka zai jarabci kuma magadansu ba iya daɗin kawai za su gada ba hadda wahala kuma mabiyan ba iya daɗin za ku gada ba hadda wahala shi yasa ainihin wato shekul islam al-mujaddid muhammad bin abdul wahab rahmatullahi ta'ala alaihi a cikin al'usulu thalatha shahararren littafin nan daga di'ai islamiyya sun iya yake cewa akwai masail guda hudu da ya wajaba kowane musulmi ya san su ya aiki da su abu na farko shine yace ce al'ilmu, ilimi na biyu yace me al'amalu bihi na uku yace me ad-da'watu ilaihi, na hudu sai yace me Asabaru sabru alal al-azafihi duka waɗannan matsalolin guda hudu ya ciro su ne a cikin sura guda ɗaya ita ce suratul asr wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr a matsalar farko yace al al'ilmu wajibi ne kowane musulmi ya zamanto cewa ya tashi iya kokarin shi ya korewa kanshi jahilci in an ce ilimi ya ce abin da yake nufi da ilimi shine ma'rifatullahi ilimin sanin Allah ta'ala ilimin sanin addinin Allah ilimin sanin wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya ce bil adillati da dalilai ba da jahilci ba ba da ra'ayi ba ba da falsafa ba ba da mandiki ba bil adillati daga dalilai na qala Allahu qala rasulu sai ce al'amalu bihi matsala ta biyu shine mai aiki da ilimin wajibi ne ka tashi ka koyi ilimin sanin Allah ilimin sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sanin addinin da ya zo da shi wannan shine zai taimake ka a sadda jarabawa ta zo ka gane bakin zara amma daga sanda ka zauna bisa jahilci to ba za ka taba gane ina aka dosa ba sannan sai ya ce mai adda'awatu ilaihi dole kuma abu na uku ka dinga kira zuwa ga mai zuwa ga ilimin ilimin da ka koya ka yi aiki da shi to dole kuma kake ƙoƙarin karantarwa kana fahimtar da waɗanda ba su fahimta ba har ya kawo yake cewa al'imamul bukhari ya buɗe babi ya ce al'ilmu ƙablal ƙauli wal'amal ilimi shi ne a farko kafin me kafin kai wata magana ta ibada ko ta mu'amala kafin ka aikata wani aiki da sunan neman yadda a wajen Allah dole sai ka samu ilimi sai ce fa bada'a bil ilmi sai ya fara da ilimi saboda haka abu na hudu sai ya ce as alal ala azafihi idan kayi ilimi kayi aiki da ilimin kayi kira zuwa gare shi to sannan kuma dole ka sani cewa Allah zai jarrabe ka a wurin wannan kira din da wurin wannan da'awar za ainihin ka samu makiya wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al-mujrimina ko kuma shayatin minal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawli ghurura haka Allah yake tayar da maƙiya da abokan gaba ga dukkanin masu da'awa da kira zuwa ga zuwa ga gaskiya zuwa ga tafarkin annabawa saboda haka tun daga gidanku za a tsangwame ka tun daga cikin abokanka tun daga cikin family ɗinku tun daga cikin danginku ce ai wannan wane shine suke tare da malam wane ko a wurin aikin kuma za a tsangwame ka a ce ka fifita da wane wane akan aikinka duka za a gaya ma saboda haka shi yasa ya tabbata a hadisin Abu Huraira da kuma Abdullahi dan Umar al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim da Abu Amr ad-Dani a cikin As-Sunan al-Warida fil Fitan yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya innal islama bada'a ghariba fa sayaudu kama bada'a ghariba sai ce faduba lil ghuraba faqila ya rasulullah man humul ghuraba sai ce alladhina yuslihuna idha fasada an-nas a wata ruwayar aka ce kila man humul ghuraba ya rasulullah sai ya ce nasun salihuna qalilun fi nasi su'in kathir man ya'sihim aktharu mimman yuti'uhum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi addinin musuluncin nan ya fara ne a matsayin me bako ya fara ne a sifa ta me ta algurba wato ana maganar algurbatul ula ke shi yasa al-khatib al-baghdadi ya rubuta risala ta musamman akan al-ghuraba suwaye al-ghuraba ta tahqiqi da takhrijin hadisan da suka zo akan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara ya faɗi su suwaye al-ghuraba yace musulunci ya fara a matsayin baƙon addini waɗanda suka zo da addinin su ma ana musu kallon a matsayin mai baƙi ana tsangwama su sun zama mai sun zama wasu na daban a cikin sauran jama'a sun saba wa iyaye da kakanni sun saba wa malamai waɗanda suke na bid'a sun saba wa miyagun malamai waɗanda suke 'yan tsubbu masu yi wa 'yan siyasa duba da bugun ƙasa sun saba wa ainihin waɗanda suke malamai masu da'awar sunna mutasahilun masu sakaci da neman abin duniya da kwaɗayi su fifita abin da za su samu na duniya akan gaskiya saboda haka sai su zama mai sai su zama a matsayin mai sun zo da bakon addini sun zo da bakon manhaji sun zo da bakon ainihin karatu da ilimi wanda ya saba wa na saura saboda haka idan suka yi inkarin munkari sai a ce to ai malam wane ma ya ga wannan bai ce munkari ba ne sai kai ka shi ilimi ne saboda malamin me malamin gwamnati ne ko kuma malami ne mai son zuciya so da aka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa musulunci ya fara a matsayin bako a farkon al'amari sai ce fasayaudu kama ba gari ghariba a ƙarshen al'amari ma zai koma ya zama bako ma'ana a tsakanin algurbatul ula dinnan da algurbatul thaniya wato an samu wato kawuwar ita wannan sifa ta gurba ɗin. farko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka zo da addinin musulunci sun wayi gari cikin hali na tsangwama da takura ko ba haka ba amma addinin ya ta yaduwa har suka ɗaukaka ko addinin ya yadu kafirai suka musulunta suka shigo cikin musuluncin makiyan addinin suka dawo suka zama mai masoyan shi addinin ya kai duk inda rana take fitowa ta faɗi algurbatul ula ta me ta kau to sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ta to kar ku saki jiki fasayaudu kama bada'a ghariba wato bayan wannan jihadin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da sahabbansa al-khulafa'ur rashiduna suka zo suka dora aka yada musulunci a garuruwa aka ci garuruwa da yaki aka ci iraki da yaki aka ci sham da yaki eh? si yemen su ina ne aka yi fatu makka eh? aka kwace su khaibara su ina ne duk garuruwan kafirai suka dawo suka zama garuruwan musulunci aka ci andalus da yaƙi eh? aka yi dauloli na musulunci daula wadda take al'umawiyya daula al'abbasiyya aka yi al'atrak wal mamalik Eh? aka zo aka yi daula Uthmaniyya wannan ta toki duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk bayan wannan ci gaban da nasarar da yaduwa ta musulunci to ka gane fa udu kama bada'a ba. musulunci zai sake dawowa ya tsinci kanshi a irin halin gurba ta farko da ya tsinci kanshi sanda manzon Allah sallallahu ya zo da musuluncin a zamanin jahiliya so da haka waccan jahiliyar da ka sani wadda annabi sallallahu alaihi ya yaƙa annabi sallallahu ya ce za ta sake dawowa kuma ta ma dawo domin wallahi billahi la'azim a yanzu muna cikin wani irin hali ne na ainihin zamanin jahiliya sai dai ka ce kawai jahiliyar takan fi karfi a wani yankin ta yi me ta yi sako a wani yankin a wani garin ta yi rinjaye a wani wajen a yi rinjaye a kanta ha to ai ba za ka yi mamaki ba in dai har manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama zai kalli Abu Dharr an tamru'un fi kama za jahiliyya a lokacin da annabi sallama yake a raye sahabbansa suke a raye ya kalli wani daga cikin sahabbansa ya yi wani kuskure ya yi wata ɗabi'a irin ta mai ta zamanin jahiliya ya ce kai mutum ne wanda akwai ragowar burbushi na jahiliya ko maguzanci a tare da kai min babi aulaku a wannan zamanin ka samu da yawan musulmi suna cikin me wannan siffa ta me ta jahiliya saboda haka haram ba a ganinta a matsayin haram halal ce riba ta zama mai ta zama halal ta zama ko riba ko wani abu na fa'ida cin hanci wannan da rashawa ya zama wani abu wanda yake ma in ba ka yi wai to kai kai ne ma wanda za a ke mamakinka ana buga misali da kai cewa ku zo ku ga wanda wai shi baya cin rashawa saboda haka yanzu ko a mota kake kana tafiya jami'in tsaro kawai kuna tsayawa kawai haka zai ma ba mu zaman lafiyanka ka ɗauka ka bashi in ba haka ba zai ce ka yi fakin ya ɓata muku lokaci saboda haka ka ma sani kawai kana zuwa kawai tun kafin ka zo tun kuna hanya za a ga direba yana ta gyaggyarawa zai ɗauka zai bada saboda me saboda wannan gurba ɗin ta musulunci gurba ta sha'airul islam ta dawo ana cikinta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisin wato Thauban radiyallahu anhu mun san hadisin nan shahararre hadisin Thauban wanda al-Imam al-Hakim da al-Imam Ahmad da al-Imam al-Baihaqi sun fitar da shi da wasun su da yawa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yushikul umamu an tadaa alaikum kama ta da al'aklatu ila ƙasatiha cewa lokaci zai zo al'ummomin duniya ku musulmi za al'ummomin duniya da kafirai da munafukai za su haɗu za su yi muku taron dangi ku rasa mataimaka ku rasa mafita su sa ku a tsakiya kowanne ya dinga yagar ku ta ko'ina Di inda ka je kana tunanin wane naku ne sai ka saki jiki da shi kana tunanin shi ne zai baka taimako ko agaji sai ga ashe mai yaudari ne yaudarar zai munafiki ne so da haka ta ko'ina da na waje da na cikin gida na waje ya yaudare ka na cikin gida ma ya yaudare ka sai ka wayi gari ma ka rasa wa za ka amincewa shi yasa wutar da Allah ya tattalawa munafukai za a ga cewa ta musamman ce ta sha bamban da ta ma kafirai musamman annifaqul akbar innal munafiqina fi darkil asfali minan nar saboda haka sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw min qillatin yawma idhin nahnu ya rasulullah shin wannan taron dangin da kafirai da mushirikai, da karnukan farautarsu da munafukai za su yi mana mu rasa agaji ta ko'ina ahalus sunna ma ɗan uwanka ba zai taimake ka ba ahalus sunna ma ɗan uwanka ba zai taimake ka ba ko zai taimake ka kuma zai taimake ka ne saboda ya cimma wata manufarsa gobe in wani abu ya taso ya goranta ma ya ce ba mun gaya mai ba shi yasa ai da ya shiga hannu mu muka je muka yi kaza muka yi kaza shi yasa ni ba na goyon bayan wannan ba na ba da shawara wannan ku kyale su kawai wallahi Allah zai kawo mana mafita Allah zai kawo mana mafita wallahi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja kar ku yadda wani ya zo ya muku wata alfarmar da gobe zai zo yana goranta muku kar ku yadda domin inda wannan da'awar ta gina akan alfarma ko wallahi da bata zo inda ta zo ba yanzu ku yi abubuwa da kanku ko da Allah zai jarabce ku jarabawa daga baya za ta zama alkhairi wa'anda suka sani sun sani yanzu da malam yake gidan yaron nan ko wallahi wani aiki Allah ya kai shi yayi a wajen wallahi wani aiki Allah ya kai shi a wajen ka san musulmi mutum nawa ne suka musulunta ka san wa'anda suke fasikai nawa ne wa'anda mujrimai criminals waɗanda ta sanadiyar malam sun zama mutanen kirki ka san mutum nawa ne waɗanda wasu duk wani dubu biyu dubu biyar dubu takwas dubu goma ce ta riƙe shi a wurin malam ya fitar da shi daga wurin yanzu yana ne yana jira malam ya dawo ya fara zuwa majalisi shi ma ya zama mutumin kirki So da haka wallahi wallahi sai matsayinka ya kai ne ma Allah zai zaɓe ka yi aiki da kai ai ba malam shi kadai ne malami a garin nan ba amma Allah ta'ala ya san shi ne zai iya wannan aikin ya yi da ilimin shi ya yi da jajircewa shi ya yi da dukiyar shi so da haka wani assignment ne Allah ya kai malam ya yi a wurin baka sani ba Allah ya kai shi gidan gado annabawa sun shiga annabawa sun shiga Allah ya kai shi gidan gado ne gidan gafara gidan kankara zunubai sijinin ne fihi sujjina as yusuf as-siddiq wal ashab wal harrani su ainihin a shekul allama al’imam a shafi’i albuwaiɗiyu rahmatullahi ta’ala alaihi ƙarinin al’imamu ahmad bin hambal. a kurkuku ya mutu da sarƙa da ƙuƙumi a wuyan shi da hannuwa da mari a ƙafa akan kawai ya ƙudurta bid'a al-imamu al-buwaiti tare da tare da sa al-imam al-imamu ahmad nashi ne yafi shahara saboda girman shi da darajar shi al-imamu ahmad bin muhammad bin hanbal ash-shaybani al-marwazi rahmatullahi ta'ala alai a mihnatu khalqil ahmad ma ya fito daga baya ko da sarakunan suka ta tafiya su al-mu'tasim su ne duka ƙarshe aka sake shi amma su al'imamu galibin ruwayoyin al'imamu shafi'i daga gare shi ne idan kana karanta sunan na abi dawud kasan sunan abi dawud eh, afwan sunan tirmidhi yana yawan kawo ara na malamai na a'imma in ya kawo Hadithi, sai ya kawo magana al'imamu malik ko ya kawo magana al'imamu shafi'i ko ya kawo magana ainihin irinsu Ibnul mubarak ko maganganun irin su ibn mahadi abdurrahman ibn mahadi da sauran manya-manyan malaman hadisi a imma to za a ga galibi maganganun al'imamu shafi'i da yake kawowa ta hanyar al'imamu buwaiti ne yusuf bin yaƙo to a cikin sarƙa ya mutu al'imamu khuza'i shi ma ko sakin shi ba yi ba a kurkuku ya mutu kuma azzaliman alƙalai su ne suke yanke musu wannan hukuncin domin duk wani sarki yana da alƙali a fada shi shi alƙalin da ya yanke musu hukuncin kisan gaya wa almautasim yake ma ka kashe su jininsu yana wuya na. to da haka har yanzu irin wannan alƙalin suna nan ga sunan muna ganin su kuma wallahi ba za su gama lafiya ba iya la'anta da Allah ya isan mutane kaɗai ta isa ta ɗebe musu albarka saboda haka su ci hanci su ci rashawa su kwaci dukiya al'umma an gano wannan da kyau ko su ainihin haɗa baki da lauyoyi su yi cuta kai wani ma alƙalin wallahi ina gaya ma in ya ga shari'a ce wadda da mace a ciki ya neme ta mata aure duk gasu nan a ko'ina ba ba ba ba wai iya nan ko wani waje inda ka je gasu nan duk jihar da ka je so da kashe sa sai ka gami ana cewa ai suna daga cikin wanda suka fi albashi mai kyau amma sai ga kuma rayuwarsu ba albarka duk abin da suka samu baya albarka so da ka za a gan shi kullum da tsohuwan mota tana hayaki shine kwastoman dukkanin wasu bakanikai na unguwansu daga ya karɓi haram ɗin ya je an mata sabis an gyara kafin ka ce kwana biyu sati ɗaya ta ƙara lalacewa saboda kuɗin haram ne ya ciyar da kan shi haram ya ciyar da iyalan shi haram ya ciyar da 'ya'yan shi haram saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Thauban sahabbai suka ce saboda mu yan kadan ne ya Rasulullah manzon Allah ya ce a'a bal antum kas ai ba ma san da musulmi suka fi yawa a wani zamani irin wannan zamanin da za a yi musu taron dangi ashe wannan yana nuna mana cewa ashe ba yawa ne nasara ba an gane wannan ba yawa ne nasara ba sannan kuma ba ainihin wato minority ba shine ke janyo mai rashin nasara ba ai abu ɗaya ya ishe ga misali yanzu yahudawa a duniya ba su ne yan kaɗan ba yanzu amma kuma wa ke juya duniya so da ba maganan yawa ba ne shi yasa da sahabbai suka tambaye manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda mu ƴan kaɗan ne ya manzan Allah sai ce a bal antum yawma idhin kathir sai ce lakinnakum gutha'un ka gutha'is sayyid sai dai ku kamar yayi ne da ruwa yake ebowa yawan naku ma'ana bai da amfani sai ya amfani da lamul qasam da nunu taukid yace wala wala yanzi'anna Allah min suduri aduwikumul mahabbata minkum yace wallahi Allah zai zare kwarjininku da kimaku daga kirazan abokan gabanku saboda kun ba Allah kun ba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duniya ta ɗebe ku kuna ganin kun yadda ku sai da lahirar ku ku karɓi duniya saboda haka sai Allah ya zare dukkanin wani kwarjini da dukkanin wata kima sai ya ga malamanmu ba su iya gaya wa 'yan siyasa shugabannin nan gaskiya ba su iya musu ba su iya zuwa su tinkare su su gaya musu gaskiya ba su iya ganin munkari a ofishin wani shugaba ko wani sarki ko a ɗakin shi ko a gidan shi ko a tattare da shi ko da iyalansa su ce mai wannan ya saba wa addini ya saba wa sunna sai dai su je kwaram ko su je neman taimako ba za su iya faɗin gaskiya ba ba za su iya gaya wa mabiyansu ma gaskiya ba saboda kar su watse duk wani sabo da wata baɗala da wani fasadi da ka san kafirai na yi to sai ka samu mu ma musulmi muna aikatawa to ka gaya mana yadda waɗannan kafiran da waɗannan maƙiya Allah za su ga kwarjininmu saboda haka yana zina kai ma kana yi yana shan giya kai ma kana shan giya yana karɓar cin hanci da rashawa kai ma kana karɓa to ka gaya min kuma wani addini zaka zo ka nuna mai kace ku musulmai ne ko ku kaza ne ya ga kwarjininka akwai wani musulmi da ya taba tafiya ya tafi yankin yahuda wannan sai mota ɗaya ta haɗa su da wani bayahude sai suke tattaunawa sai yake cewa bayahudan ai mu Manzon mu sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa ai sai mun ci ku da yaki akwai lokaci ma da zai zo ko a bayan bishiya bayahude ya buya sai bishiyar nan ta yi magana ta ce ga bai hude musulmi zo ka kashe shi sai bai hudan ya yi dariya ya ce a kwarai na san annabinku baya karya amma na tabbatar da cewa kai da ire-iren ka bakwa cikin irin musulman da bishiya za ta yi magana ta ce ga bai hude ku zo kashe sai dai wasu musulman ne kilan za su zo daga baya amma ba ku na wannan zamanin ba ya rufe bakin shi ko bai rufe Sau da haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah zai cire kwarjinin mu musulmi ashe wannan yana nuna maka ka kalla ka ga mafhumin zancen domin zancen yana da mafhumi mafhumin shine tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala zai cire kwarjinin musulmai daga kirazan abokan gabansu. su ashe kenan a lokacin abokan gaba suna ganin me kwarjinin wa musulmai amma daga baya za a me za a zare shine mafhumin zancen na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa lokacin da lokacin khalifancin Umar dan Khattab da aka je yakin Qadisiyya shi komandan musulmi ku bani sunan shi nan ba Khalid ba ba shine komanda yakin Qadisiyya ba Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu ya nada ribi'i ya je fadar kisra ya je ya gaya mai saƙon cewa ga su sun zo za su yaƙe su saboda haka amma sun fara kawo musu dawa su shiga musulunci in suka shiga musulunci ba su yaƙe su ba ribi'i shi kaɗai ya tafi a kan jakin shi yana zuwa ya je ya tadda an ƙawata fadar kisra ko kuma in ce wakilin kisra rastum kenan an shimfiɗa kafet mai laushi ga wasu filas haka na zinari yana zuwa da mashin shi a hannu ya sauka daga kan jakinsa warki kawai ya ɗaura a ƙugunsa yana zuwa suka ce sai dai ya aje wannan mashin nashi sannan ya shiga ya ce a sai dai in juya dama shi rostum shi ne ya kira mu ya ce mu zo a yi sulhu saboda haka mu ba mu da sha'awar mu zo fada ku mun zo ne don kun kira mu in ba ku so sai mu koma a buga yakin sai rasum ya ce ku kyale shi ke taho yana zuwa da ya zo da baibayin da zai yi wa jakin shi ko raƙumin shi sai ya kama wannan filar ta zinari kawai sai ya ɗaura jakin shi a jiki <laughs> ya taho da mashin yana cakawa a jikin wayannan fulullukan da wannan kafet din da waye yana hudawa yana chas chas yana tafiya ya je har gaban shi yana zaune kan kujera ya yi ɗaiɗai sai rastum ya tambaye shi ya ce man antum su waye ku me kuka zo yi sai ya ce nahnu qaumun ibta'athana Allah linukhrija man sha'a min ibadati al ubadi ila ibadati rabbil ibad wa min jawril adiyani ila adilil islam yace mu Allah ne ya turo mu ya aiko mu domin mu zo mu ainihin ‘yantar da bayinsa daga bautar ƙarti daga bautar bayi ƴan uwansu su koma bautar Ubangijin bayi kuma mu ‘yantar da su daga zaluncin sarakuna irin ku zuwa ga adalci na musulunci sai rastum ya dariya sai ya ce to wani alkawari kuke da shi a wurin Allah in kuka yi hakan sai ya ce ya yi ni. ɗayan abu biyu ne ko dai ya mallaka mana wuyanku ku zama bayi in kuka ki imani ko kuma mu yi shahada ya shigar da mu aljanna saboda haka rostum ya sake daidai da zama ya ce to yanzu ka je ka gaya ma shugabanku muna roƙon cewa a ɗaga mana ƙafa har zuwa mai shawara mu gani za mu iya yaƙin nan ko kuma dai wata maslaha za a yi sai rubi'i ya ce a mu mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana mu mu ɗaga wa kafiri ƙafa sama da kwana uku saboda haka mun ba ku nan da kwana uku daga nan muka ji shuru kawai sai dai yaki wannan da Allah izza ce da kwarjini ko ba izza ba izza ce da kwarjini a lokacin sun fi su adadin sojoji sun fi su adadin makamai eh? har dabaru na yaki domin su da giwaye ma suke zuwa a lokacin kayan yaki da silke da waye sojojinsu in kaga diresin ɗinsu da komai malam galibin sojojin musulmi a ƙasa suke sai yan tsiraru ne akan abin hawa amma a haka Allah ya ba su galaba a kansu suka ci nasara a kansu wa qadhafa fi qulubihim maza ar-ru'b Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokaci zai zo Allah zai zare wannan kwarjinin na musulmi daga cikin zukatan kafirai wala yanzi anna Allahu min suduri aduwikum maza. almahabbata minkum sai ce bayan nan kuma wala yaqdhifanna fi qulubikum alwahan annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma bayan Allah ya zare kwarjininku daga zukatan makiyanku sai ku kuma a zukatanku da kirazanku sai ya jefa muku alwahan sai sahabbai suka tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam wa mal wahanu ya rasulullah menene alwahanu sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce hubbud dunya wa karahiyatul maut hubbud dunya san tara abun duniya san mallakar duniya da tara abin da ke cikinta na kyale-kyale da kayan alatu da hannayen jari da gidaje da motoci da mata da duk abin da ka sani cewa mata'ul hayati duniya ne zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف سي الله دي تشنا مسوتا تشمي ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده ماذا حسن المآب أبن أكا كواتا ومتا النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة دكا والخيل المسومة sai ce kula unabbi'ukum bi khairin min zalikum lilladhina taqaw 'inda rabbihim jannat jannat saboda haka malaman Allah al'ulama'ur rabbaniyun suna fifita sakamakon abin da za a samu a wurin Allah sama da abin da shugaba zai bada da haka za a yi ta muku tai kala-kala da yawa ma za a dinga bin ku ɗaiɗai don a janye ku musamman wanda aka gansu suna da ɗan wani rai-rai haka sai a ce maka kai ustazu mun ji ka iya kira'a ga wani sabon masallaci alhajin birni wane ya gina ka ban mutumin nan ka zo kai ma kai ma za ka iya yi ko ba a janye wasu da yawa haka ba saboda haka manzo Allah ya ce hubbud dunya abinda zai janyo a zare ne a zare wannan kurjinin shine mai san duniya wa karahiyatul maut da kuma mai kyaman mutuwa akan tafarki na Allah fi sabilillah ita ko mutuwan nan ayya za zo ta same ka a duk inda kake qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum saboda haka kaga wayannan shugabannin da giyan mulki take ɗibansu suke ganin cewa kamar mulkin zai dawwama ne inda za ka ga inda sun zama abin tausayi su ba ba su iya hana mulkin nan ya kubuce wala ba su iya hana mulkin nan ya kubuce sannan kuma dukkanin iya ukubar da za su iya maka da inda za su iya kai ka ba za su iya gina prison din dawwama ba sijinul khuldi suna da shi sai Allah halla banaita sujuna khuldin la hayata biha wala mautun wala ihsani halla mana'ta zawala mulkik ba za ka iya hana mulkin kai kubce ba ba za ka iya ainihin wato gina kurkukun dawwama ba in ka kai mutum ma zai fita diyan da ka so ka kashe shi ko ka ga bayan shi ba za ka iya ba sai in Allah ya yi kwanan shi ya kare kamar yadda fir'auna ya yi ga bayan annabi Musa duk ƙarfin mulkin ka baka kai na fir'auna baka kai na namurudun ba ka duba yadda kisa al-gulam yadda sarki ya yayye ga bayan shi akan tauhidi da aqida amma sai da Allah ya tsiratar da shi saboda haka akwai hadisi ya tabbata Al'imamu Ahmad da Al'imamu imam hakim da Al'imamu imam a cikin Dalailun Nubuwa da Al'imam Abu Amr dani a cikin asunanul warida filfitan daga sahabi Abu Huraira radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wa yake cewa inna Allah yab'athu li hadhihi al-umma ala ra'asi kulli mi'ati sana man yujaddidu laha dinaha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala alƙawari ne na Allah ta'ala wannan hadisi ne ingantacce Nasiruddin Albani ya sahaha shi cewa Allah ta'ala zai ke aiko da mujaddidi a ƙarshen a kowane a ƙarshen kowane ƙarni wanda zai jaddada wa al'umma addininta idan ka ji an ce za a jaddada abu it means zai me zai tsinci kanshi a hali na me na rushewa ko na samun naƙasu ko tawaya shine ka ji ana magana a aiko da wanda zai me zai jaddada shi saboda haka a ƙarnin farko na musulunci a ainihin sassa daban-daban na duniya Allah subhanahu wata'ala ya tayar da wanda suka jaddada addini daga cikin sahabbai da tabi'ai kuma an ce za a samar da wanda zai jaddada addini ba wai ana nufin wai dole ya zama yau guda ɗaya a duniya ba gaba ɗaya a samu guda ɗaya a wannan karnin a wani karnin a sake samun guda ɗaya a in Allah ya ga dama a bauchi sai ya samar da mujaddidi an gane ko a ainihin Jos ya samar da mujaddidi a Kaduna ya samar da kowane yanki ya samar musu da mujaddidinsu a kowane ƙarin. <laughs> wallahi musta'an ai na faɗa sai su ce ina wa kaina kamfen ne ka kyale su <laughs> wallahi musta'an saboda haka haka Allah subhanahu wa ta'ala wannan alkawari ne na Allah daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. saboda haka duk yadda makiya suke ganin za su kai addinin ƙasa duk yanda makiya suke ganin za su kai sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙasa su rusa ta sai kaga Allah ya tayar da wani mujaddidi wanda zai kafe a kada a raya ai mai barazanar kisan ai mai barazana ta dauri ai mai barazanar za a kore shi daga garin wa idh yamkuru bika Bituka, kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka ko Wayan kuru na kurun la wallahu khairul makirin sai Allah ya mai wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama shi yasa ga ce waliyubliyal mu'minina bala'an hasana jarabawa ce ake jarabtan mu'minai jama'a wallahi innaha la fitna wa bala kuma aqiba wal aqibatu lil muttaqin karshen mai kyau ne jama'a ƙarshen mai kyau ne za mu zo muna murna muna farin ciki muna dariya muna hamdala muna gode wa Allah duk sanda Allah ta'ala ya so ya samar da wani alkhairi sai ya hayya mai wasu asbab duk wani alkhairi da zai zo sai ga Allah ya samar mai da wasu asbab wanda domin mai sau da yawan lokacin za ku ki wani abu sai ya zo ya zama muku mai alkhairi sau da yawa za ku so wani abu sai ya zama muku sharri aya ce wannan cikin alkur'ani asa takrahu shay'an wa huwa madha sharrun lakum asa an tuhibbu shay'an wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun shi yasa wato ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi mumini ɗabi'arsa ta bambanta da ta kowa in asabathu madha sarra shakara wa kana khairan lahu wa yana sabatuhu darra sabara wa kana khairan in alheri ya same shi sai ta gode wa Allah ya ce afala akuna abdan shakura in jarrabawa ta same shi sai ya yi haƙuri fa kana khairan lahu sai ta sai sai zama masa alheri. so da shi mumini yana da imani da yadda da alqada'u wal qadar daga sanda Allah ya jarrabce shi sai ya tuna da imani da ƙaddara. yana daga cikin rukuni daga cikin rukunan nan guda shida na imani so daga imani da kaddara kuma yana hukunta ka yadda da cewa Allah baya komai sai cikin hikima fa Allah ya fi ka san wannan bawan nashi wallahi Allah ya fi mu san malam Allah ya fi mu san aikin da'awar da yake yi amma duk da wannan fin mu san shin da yake yi ya ɗauke shi daga cikin mu ya kai shi wani waje ya ajiye shi saboda wata hikimar da shi ya fi wa kanshi sani kuma wallahi ya fara bayyana mana gashi muna gani wallahi da na je na ga malam wato tafiyar da yake yi haka wato ba wai tafiya tafiya ce da jikin shi haka da fada gaba daya sai na ga ma ni yafi ni lafiya ni da nake a sake na daura yafi na sake lafiya da karsashi haka kawai yazo assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ya dinga mana wane wane kana nan lafiya ku yi haƙuri fa ku yi haƙuri wai na ɗaure ne yake ba na sake haƙuri shi wanda ya kai shi inda shi aka kai wajen ko ka je ka gan shi ko Allah ina gaya maka <laughs> ina ba wannan imanin ba wannan haƙurin ina ba ku shawara ku je ku ɗauki wannan littafin na jami'ul ulumi wal hikam jami'ul ulumi wal hikam ta ibn rajab alhambali la haula wala quwwata illa billah kaje ka dauki hadisin nan na abdullahi dan abbas da ya kawo cewa wa idza ya ya gulam inni uallimuka kalimat zan sanar da kai wasu kalmomi zan tsaya malam kaka damu zan sanar da kai wasu kalmomi ihfazillaha yahfazka ka tsara dokokin Allah Allah zai tsare ka Allah zai kun gane Allah zai baka security Allah zai baka kariya har inda yake cewa me walau annan nasa ijtama'u ko ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah walau ijtama'u ala an yanfa'uka lam yanfa'uka bi shay ba za su iya in mutanen duniyan nan aljaninsu da mutanensu za su taru don su cutar da kai ko su amfani da kai manzo Allah ya ce ba za su iya ba sai abin da Allah ya kaddar. ta ce rufi'atil aqlam wa jaffati suhuf ka je ka ga sharhin da ibn rajab yawa wannan hadisin malam la haula wala quwwata illa billah musamman asar din magabata da ya dinga kawowa waɗanda Allah ya dinga jarraba su da irin lafuzzan da suka dinga fitowa daga bakin su sai ka ji wani inshirahu sadar malam da kwanciyar hankali malam Don Allah ka daure yau kafin ka kwanta ka duba za ka ga abin da na gaya ma saboda haka jama'a addu'an nan ita za mu ta yi ba za mu gushe ba muna addu'a Allah ya karya azzalumai amin duk wani wanda yake ji da wani ƙarfin mulki ya ubangiji ka ƙwace mulkin duk wani wanda yake ji da wani tarin dukiya ya ubangiji ka talauta shi duk wani wanda yake jin cewa shi ƙwararre ne professional ne shi a makirci da makaru da makida ya ubangiji ka yi maganin shi ya Allah ka tozarta shi ka kunyata shi alƙali ne shi lauya ne shi ɗan siyasa ne shi kowane iri ne shi duk abin da yake ji da shi ya ubangiji kai maganinsa ya ubangiji yadda ka taimaki annabawanka ya ubangiji ka taimaki magada annabawa malamai ya Allah ya ubangiji ga malaminmu ga shehinmu ga doktorul aqida bila qaulan ya ubangiji saboda ya ce kar a nemi taimakon kowa sai kai ya Allah ya ubangiji saboda ya ce hatta manzan Allah sallallahu alaihi ba a roƙan shi a cikin abin da kai kaɗai ake roƙa ya Allah ake mai sharri ake mai ƙage ake nema a ga bayan shi a wulakanta shi ya ubangiji ga ka ga su. ya ubangiji ka ba shi kariyar da ka ba annabawanka ya Allah ya ubangiji ka ba shi kariyar da ka bai wa salihan bayi ya Allah ya ubangiji dukkanin waɗanda suke ganin suna da wani ƙarfi ko dabara ko makida ya ubangiji mu ba mu da ƙarfi ba mu da dabara ba mu da wayo ya Allah mun dogara gare ka ya Allah ya ubangiji ka mayan musu da makircinsu ya ubangiji ka mayar da wannan abin da suke ganin sharri ne ya koma ya zama alkhairi ana ta nuna min lokaci yayi muna roƙon Allah subhanahu wataala wannan yanayin da ake ciki na kuncin rayuwa hali na fatara da talauci ya ubangiji Allah ka kawo mana sassauci ya Allah Allah ka shirya mana shugabanninmu ya Allah Allah ka ganar da su hanya wadda take ta adalci ya Allah waɗanda kuma ka san ba shiryayyu ba ne ya Allah ka kawo mana da su ta hanyar da tafi dacewa da su ya Allah ya Ubangiji waɗanda suke fama da halin yau da kullum ba abin da za su ci ko za su baiwa iyalansu ya Ubangiji muna roƙonka ya Allah ka azurta su ka wadata su ya Allah ya Allah ta'ala kai ne arrazzaku ya Allah ya Allah kai ne ar-razzaq ya Allah Allah ka kare mu ka tsare mu daga wannan fitintinin na wannan zamani ya Allah Allah ka tsare mu ainihin ka kare mu daga wannan fatara da talauci da al'umma ke fama ya Allah ka kawo mana tsaro ya Allah ya Allah ka kawo mana zaman lafiya ya ubangiji ya ubangiji ka haɓaka tattalin arzikinmu ya Allah yan kasuwanmu da suke karyewa ko ake karya su masu taimakon addini ya Allah ya Allah ka kawo musu kariyarka ya Allah ya Allah ka kawo musu kariyanka ya Allah ya ubangiji ɗaliban ilimi masu neman ilimi ya ubangiji ubangiji Allah ka sa musu albarka akwai ɗalibai da suke rubuta jarabawa ya ubangiji ka ba su nasara ya ubangiji ka ba su nasara ya ubangiji ka ɗaukaka wannan da'awar ya Allah ya ubangiji ka karya makiyanta ya Allah ya ubangiji ka ganar da waɗanda ba su gane ba ya Allah ya ubangiji ka fahimtar da waɗanda ba su fahimta ba ya Allah mu kuma ya ubangiji muna roƙonka ka ƙara mana istiƙama da sabati da imani da haƙuri da jajircewa da dogewa akan gaskiya duk inda za a shiga a kada a fita a raya mu tsaya akan gaskiya ko za mu rasa ranmu ya ubangiji kai ne kake sa bayanka su tsaya akan gaskiya da istiqama ya Allah ka tsayar da mu akan gaskiya ya Allah ya Allah ka tsayar da mu akan gaskiya Allah اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم muna uh, addu'a Allah ya saka wa malam da alkhairi bisa wannan uh, ziyara da ya kawo mana wannan guri ba don kuma ba sai saboda uh, waɗannan abubuwa da yake faruwa da mu na jarabawa da muka samu kanmu a ciki a wannan majalisi ɗin. to amma kamar yadda muka sha faɗa dama duk wani wanda yake mai da'awa ya san da waɗannan abubuwan domin jarabawa wani annabawa su ne waɗanda suka fara fuskantar irin waɗannan jarabawa a rayuwa to duk wanda zai bi tafarkinsu tabbas shi ma zai gamu da irin waɗannan kuma za su samu mafita allah subhanahu wata'ala yana samar musu da mafita bayan sun shiga cikin jarabawan to haka duk wanda shi ma ya bi tafarkinsu shi ma ya afka cikin irin waɗannan jarabawan to ya sani cewa tabbas alkawari da Allah subhanahu wataala da ya yi, cewa inna da lanansuru rusulana na amanu fil hayati duniya, wa yawma yaqumul ashhad da Allah yake cewa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wannan alkawari ne na gaskiya tabbas duk wanda ya shiga cikin wani irin hali ya koma ga Allah Allah subhanahu wata'ala zai sama masa mafita saboda haka wannan hali da malai ya shiga cikin jarabawa ce mu ma cikin jarabawan muke to saboda haka kullum ya zama muna cikin eh, kar mu nuna damuwa don wai muna cikin wannan yanayin wani alama ce da take ƙara nuni akan ƙarfi na imaninmu da tabbatuwa akan gaskiya domin da ce ba kan gaskiya muke ba da tafiyan malam da kowa ya tarwatse kawai kowa ya watsi to amma yadda aka ci gaba da tafiyar da al'amura ba tare da dakatawa wajen abin da ya shafi al'amura na da'awa wannan ya nuna tabbas insha Allahu yau ko da malam baya nan domin wannan wani alama ne da shi din malam yake gani yau idan aka ce a kaddara malam ya bar duniya baya raye kenan kaman zaman da ya a can zai hukunta zaman da za a ce misali a kaddara ya bar duniya baya raye cewa insha Allah majalisin nan za ta ci gaba da bayyana gaskiya domin wannan alƙawari ne na ubangiji Allah subhanahu Ta'ala. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la tazalu ta'ifatun ta'ifatun min ummati ala alhaq hatta au ila qiyamis sa'a wannan alƙawari ne na Allah subhanahu Ta'ala. wanda gaskiya tabbas za a samu wasu da za su yi ta bayyana ta har zuwa tashin kiyama ko kuma a ce kusa da tashin kiyama ba za a rasa waɗanda suke suka tabbata a kan gaskiya ba to saboda haka wannan ah, ziyara da malam ya kawo da kuma kalmomi da ya gabatar da su nasihu da taujihat da kuma addu'o'i da shawarwari da ya bayar mamu ɗaliban ilimi wajen iktina'i na littattafai da fa'idantuwa daga waɗannan littafai ɗin eh, muna roƙon Allah Allah ya saka masa alkhairi kuma kullum abin muke kishin ruwansa kenan wanda yana da kyau yana da muhimmanci wato irin abubuwan da malam ya gabatar eh, kar mu ringa jin nauyin sayan littafi yanzu wannan littafi da ya faɗa jami'ul ulum wal hikam littafi ne mai matukan muhimmanci sosai wanda yana da kyau a ce duk wani ɗalibin ilimi yana da wannan littafi to amma wani lokaci wani la'alla yana iya zuwa saya sai ya ji an ce masa an kira dubbai sai ya dan ji nauyin saya to wannan ya cutar da kanshi wanda ba zai ji nauyin sayan wayan da ta kai dubu hamsin dubu ɗari ya cire ya saya ba amma zai ji nauyin sayan littafi littafin da zai ci gaba da wanzuwa zai amfani da shi waninsa ma zai amfani da wannan littafin tunda ba wai yana gama amfani da shi za a kona littafin ko za a Eh, watsar da shi a shara ba littafi ne wanda za a ci gaba da amfanuwa da shi wanda za ka samu wani yana amfani da littafan da iyayensa suka yi karatu da shi ko kakanninsa ma suka yi amfani da wannan littafin wanda ila yau littafin shi ma yana amfanuwa da shi to saboda haka wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu eh, kula da su sosai wanda lokacin da muka ci gaba da karatu nan na malam sayu muslim ya daga cikin magana da na yi magana a kai a nan a majalisi na batun littafi wanda kar ya zama da cewa kullum malam yana zuwa ya yi karatu amma sai dai aji domin malam ba ko wa'azi yake zuwa ya gabatar ba karatu yake yi yana karantarwa ne ya karanta baki ya fassara ya yi bayanai to kai wanda yake ɗalibin ilimi bai kamata kawai ka zo ka zauna ka ce a ah, za ka ji kawai ka tashi ka tafi ba a'a kana da littafi kai ma abin da malam ya faɗa na fawaid ka rubuta A wani malamin mu eh, a jami'atul islamiyya eh, lokacin yana mana karatu akan tadribin rawi yana daga ci abin da yake kwadaitar da ɗalibai yawan eh, mutum ya ringa ɗan jotin na wasu abubuwa musamman ma a cikin littafin ya ce mutum ya ɗauki fensil ya ringa rubutawa la'alla wata rana za ka samu wasu fawa'id da suka fi wannan da yake cikin littafin sai ka ɗan ko ka yi idafansu ko kuma ka canja wannan da wani amma idan ya zama da cewa kawai ka zo da littafi gashi na ana duba littafinka kaman eh, littafin da la'alla tun da ka saye shi ma wani bai taɓa buɗewa ba domin wasu littafansu in ka gan shi masha Allah kamar ya ajiye shi kawai na kwalliya ne to irin wannan kar ɗalibi ilimi ya zama haka ana buɗe littafin ga ga alamu na cewa tabbas an yi iddira'i cikin wannan littafin Allah ya saka mana da alkhairi baki ɗaya kuma muna ƙara jaddada addu'o'inmu ga malam Allah Allah ya sa masa mafita kuma Allah ya sa ya ci wannan jarabawan wasu fitintunu da suka yi al'umma mu nan gida ko waje duka al'umman musulmi na duniya muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya yaye musu waɗannan fitintunu ɗin mu duba abin da yake faruwa da 'yan uwanmu mutanen Nijar wanda abin da ya faru na juyin mulki da aka yi tare da cewa kowa ya san irin waɗannan abubuwa da suke faruwa dole akwai wani abu a baya da ake dabbarawa na wasu al'amura to muna roƙon Allah Allah ya yaye musu duk wasu fitintunu duk wani wanda yake nufin su da wani sharri Allah ya kawar musu da shi duk kuma wani abu na alkhairi Allah ya tabbatar musu da shi in wannan ɗin waɗanda wanda ya hau ɗin shine alkhairi gare su Allah ya tabbatar da shi Allah kuma ya sanya ya tausaya musu ɗin ya kawo musu duk wasu gyararraki in kuma ba shi bane Allah ya kawo musu abin da ya fi zama alkhairi gare su wanda zai ba su dama su aiwatar da addininsu abin da ya shafi karantarwa da sallah domin ya daga cikin fitintunu da aka samu a wasu garuruwa na musulmi sha'air na musuluncin baki ɗaya ba a iya fitar da su fili yanzu akwai ƙasashen da misali kamar irin su kigali rwanda rwanda asalin a kafita na kasan ba kiran sallah ba kiran sallah da wasu ƙasashe suna nan da yawa wanda wasu ƙasashen ma suna nasabta kansu zuwa ga cewa ƙasashe ne na musulmi amma ya ka samu a asiman kafitan na kasan ba kiran sallah kenan ya daga cikin abubuwan da yake nuna cewa mai rauni ya yi yawa sosai ko kuma an samu matsala ta ɓangaren shugabannin yadda suka zama masu gaba da addinin musulunci ta yadda suka hana su irin waɗannan ko waɗanda sallansu sai dai a kira a gidan rediyo kiran sallah ɗaya za a yi a gidan rediyo in an yi shi kenan kowa ya ji wannan sai ya je masallaci amma babu kiran sallah a masallaci saboda haka waɗannan ba ƙaramin musiba ba ne to wani lokaci irin waɗannan wasu kuma sai su tada hayaniya ko zanga-zanga ko meye ga irin waɗannan shugabannin to in aka tada rikici kuma sai a zo wannan ɗin shi ma da ake samu sai a rasa to shi samu kowane lokaci kai musulmi in ka samu kanka a wani hali komai ka bar ma Allah ka kai kukanka ga Allah subhanahu wataala dukkan su waɗannan bayan Allah ne duk nan shugabannin Allah ya ba su mulki ne na wani lokaci mulki nashi ne shi yake bayarwa kuma shi yake karɓa. to saboda haka mulkin da ya ba su na wani lokaci ne ya ba su ne domin ya jarabce su ya ga me za su yi shin za su taimaki addinin sa ne ko kuma za su taimaki wasu ne akan addinin Allah subhanahu wataala zai hisabi ma kowa akan abin da ya aikata in khairan fa khairan wa in sharran fashar duk abin da mutum yi zai gani Allah ya taimake mu uh, insha Allah dama kamar yadda malam ya faɗa a farko malam ya ce zai ɗan yi nasiha ne faɗakarwa amma malam ya yi lakca Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka masa da aljanna haka kuma yunkuri da suke yi na abubuwa na alkhairi ga wannan majalisin muna roƙo Allah Allah ya sanya wannan aiki cikin mizani nasu Allah kuma ya datar da su Uh, subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka na natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah